بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة أن سافيات العرباء قوم الشابك قوة جماد الأولى wannan shekara ta 1432 daidai da 20 ga watan afrilu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafin al'ajin rumiya ta al'imam muhammad bin abdullah as-sanhaji ibn ajurrum wanda ya rasu a shekara ta 723 yau za mu tashi sabon babi babu marfu'atil asma' قال رحمه الله عز وجل المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل al'imam ibn ajurrum a rahimahullah azawajal yake cewa babu marfu'atil asma babun da zai mana bayanin adadin sunayen da suke zuwa marfu'i a ƙashin gaskiya wannan ba ƙaramin tsari ba ba ƙaramin kuma tarkibi yake ba muna cewa marfu'i marfu'i marfu'i to a suna tana da marfu'a tana shiga suna tana shiga fi'ili to a cikin sunaye adadin sunaye nawa ne suke zuwa marfu'i isa malam ya ce almarfu'atu saba'a sunan da yake zuwa marfu'i nau'in suna bakwai ne ɗaya daga cikinsu ne yake zuwa marfu'i kun ji muna ta maimaita suna banda fi'ili ai fi'ili mudari ne kawai ke zuwa marfu'i kun gane wannan da ke ko isa ya kawo ya ce al'asma a cikin sunaye sunaye guda bakwai ne suke zuwa marfu'i in ka samu wani na takwas to ka shiru ka gani in kuma ka ji ka lissafa bai kai bakwai ba to ka sake lissafi na farko a cikin waɗannan bakwai ɗin shine alfa'il fa'ili marfu'i ne kuma wani abin sha'awa da malaye lissafa su bakwai ɗin nan sai kuma izo ibi su ɗaya bayan ɗaya yana bayanin su filla-filla alfa'ilu fa'ili idan aka ce fa'ili shine abin wanda ya aikata aiki ko takaicin takaitawa kafin bayani zo kan shi idan ka ce kataba zaidun kalmomi ne biyu kalma ta farko kataba kalma ta biyu zaid to ina fi'ili a ciki an ce fi'ili shine aiki eh kataba ina wanda ya aikata filin zaidun shine fa'ili to haka kenan zaidun fa'ili ne in za ka larabcin ƙwarhi dai ka ce kataba zaidun amma ka ce kataba zaidan ko zaidin a kai kai dai larabci amma kai kaga wata tunkiya ya huce nan a guje Allah ta'ala ya sauke alfa'ilu fa'ili marfu'i ne saboda haka da zaran kayi irabi ka ce fa'ilun sai ka ce marfu' na biyu wal maf'ulul ladhi lam yusamma fa'ilu da maf'ulun bihi ko maf'ul din da ba a ambaci fa'ilinsa ba an share fa'ilin eh kun gane al maf'ul kasa akwai fi'ili akwai fa'ili akwai al maf'ulun bihi kataba zaidun ar-risalata kalma nawa kenan uku kalma ta farko kataba ita ce fi'ili kalma ta biyu zaidun ita ce fa'ili shine fa'il kalma ta uku ar-risalata al-maf'ulu bihi kunga an faɗe su ɗaya bayan ɗaya eh to idan aka ce kutibar risalatu fa kutiba ar-risalatu an share fa'ili ɗazumin ce ka taba zaidun ar-risalata yanzu kuma muka ce kutiba ar-risalatu an share fa'ili kowa share fa'ili ba to mafi'ulun bihi din nan na ɗazu dan ya zaka fasara kutibar risalatu an rubuta wasiƙa eh amma a ɗazu ba ka taba zaidun ar-risalata zaidu ya rubuta wasiƙa to yanzu kaga alwasiƙar na ita ce maf'ulu bihi dan ita aka rubuta to yanzu babu ita a wannan jumla ta biyu ce kai kutibar risalatu an rubuta wasiƙa an san wanda ya rubuta an baɗe shi da ba a san wanda ya rubuta ba al-maf'ulu bihi din na nada zu da yake mansub shi zai dawo ya zai zama matsayin fa'ili shi ne ake kira na ibul fa'il na'ibin fa'ili tunda ba a san fa'ilin ba amma da zaka ce ka kataba zaidun a risalatu an san fa'ili amma yadda kace kutiba risalatu to al maf'ulu bihi din nan na karshe eh ba karshe ba kataba zaidun a risalata ba ga a risalata da maf'ulu bihi ba eh zaidun kuma fa'il ka taba kuma fili ta yanci ka yi kutiba kutiba الرسالة الرسالة ai kaga dai anan ar-risalatu shine maf'ulun bihi din anan ma kuma dai yana na maf'ulun bihinsa sai dai an faɗi fa'ili ko ba faɗa ba to dole shine zai zama na'ibul fa'il don cewa za ka yi an rubuta wasiƙa to wannan ar-risalatu ɗin shi ya yi kira na'ibul fa'il ne al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu shine maf'ulun bihi din da ba a ambaci fa'ilinsa ba to idan aka samu maf'ulun bihi ba a ambaci fa'ili ba to maf'ulun bihi shi zai koma matsayin fa'ili eh in mun zo babu shi za a ƙara bayani in mun zo wannan babi din shine babi na biyu da zamu samu a nan gaba ne lamin san mafa'ilu shi ya kira al maf'ulu bihi kun gane ko yawwa shi za ka je gani wani lokacin a qur'ani sai mu ce ai ƙwarin mutum ya ce al maf'ul allazi lamin san mafa'ilu domin malaman nahu sun faɗi wannan saboda ka ce faɗin Allah ta'ala kutiba alaikum siyamu kutiba alaikum as-siyamu ai kaga fi ghairil qur'an kataba Allahu alaikum siyama eh ko ba ka yake ba fi ghair alquran a inda ba alqurani ba sai ka ce kataballahu alaikum asiyama Allah ya rubuta muku ya dora muku yin azumi to amma alqur'ani kutiba alaikum asiyamu asiyamu shine almaf'ulu bihi to shin zaka ce kutiba fi'li madi mabniun ala almajhul oh zaka ce mabniun ala almajhul idan zake cewa mabniun ala ma lam yusammi ma lam yusamma fa'ilu mabaniyun ala ma lam yusamma fa gashi ma ne fada allazi lam yusamma fa'ilu kaga ko ana nahwu ne ba za a ce ka kawo sabon sabuwar ka'ida ba ko ka kawo sabon yare ba to tunda haka ne ai zaka ce al maf'ul allazi lam yusamma fa'ilu sai ka ce kutiba fi'l madhin mabaniyun ala ma lam yusamma fa'ilu shikenan yanzu musu marfu'i guda nawa biyu kaga shi ma maf'ulun bihi din abin nan na ibul fa'il din shi ma marfu'i ne wal mubtada'u mubtada'un shi ma abun nan ne shi ma marfu'i ne mubtada'un zaidun wa azunan khabar in qulta zaidun aziru man itazar mubtada'un zaka ce zaidun talibun a wannan jumlar da ka faɗa da me ka fara zaidu suna ne ko me ya zama mubtada kenan dole zama marfu'in ba za ka ce zaidan ɗalibin ba zaidun talibun allahu waliyyun ladina amanu yukhrijuhum min adh ila nur wallazina ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun aga allahu mubtada domin farkon jumla ne waliyu khabar shi zai ce wal wa khabaru mubtada marfu'i ne khabar ma marfu'i ne zaka ce zaidun mubtada talibun khabar kowannen su marfu'i ne eh zaka ce muhammadun mujtahidun muhammadun rasulullah kaga muhammadun mubtada rasulullah khabar rasulu khabar wa huwa mudaf Allah mudaf ilaihi ismul jalala to a kowannen su marfu'i ne kulura lura marfu'i shine alamar duk ana ita ce me dhamma abin nan dhamma kamar da muka ambata kuma ko da baka ga dhamma ba dai alamatul abin da yake zuwa alama na rufa da muka yi a baya da malamin faɗa guda hudu yanzu mun samu guda kenan eh? alfa'ilu المفعول الذي لم يسمى فعله بيو والمبتدا اكو وخبره هدو ايه مانا ايه كاتي مي كو وانا يتن غشن غنشي كي واسم كان واخواتها اسم كان كان د ان uwanta سوما وانا اسم كان kana din din ايه اسم كان ismu معناه a larabci za ka ce zaidun ƙwalibun ko ba kuma karanta da zuwa zaidun ƙwalibun yanzu kuma za ka ce kana zaidun ƙwaliban kana zaidun ƙwaliban zaidu ya kasance ɗalibi kuna jin tasirin hausa ko shi san kalo da garibi fa'ilin ake fara gabatarwa eh zahaba zaidun da wanda ka ce zaidu ya tafi a larabci kuwa kan fi gabatar da aiki din kana zaidun ɗaliban to a larabci wannan zaidun shi ya kira ismu kana maimakon anan ka taba zaidun ka ce zaidun fa'il kun gane ko ai ɗazana mun ce kataba zaidun zaidun fa'il to amma anan ba a cewa kana zaidun ɗaliban zaidu fa'il a'a ana cewa zaidu ismu kana kana kuma da yan uwanta za a zo a bayani yan uwanta wa kana allah ghafurur rahima kaga wawun ala hasbi ma qablahu kana fi'li madhi naqis Allahu ismu jalala marfu'un ismu kana abun nan ghafuran khabar kana kamar yadda bayani da yazo idza ga ya ce ghafuran rahiman saboda rahiman ya biyo ghafuran to haka zake ta tafiya da su za mu zo mu kawo yan uwan kana din tun daga babun can kowane rahima za mu zo mu yi matsayin shi yanzu nan ka aji min shi wa khabaru inna wa akhawatiha da khabaru inna khabaru inna shi ma marfu'i ne kamar yadda ismu kana ya zama ba za ka ce kana zaidan ba a'udhu billahi yadda ka ce kana zaidun kun gane ko to hagan nan kuma nan kuma abin da ya shafi khabaru inna inna zaidan talibun haka ake karanta shi inna zaidan talibun to haka zaidan ismu inna talibun khabaru inna to ita ma inna din da ita da wata da za zo a bayaninsa shi ma khabar dinta kaga a ɗazu zaidun talibun sai ka ce zaidun muftada talibun khabar kai shuru amma anan kana zaidun taliban sai ka ce zaidun ismu kana talibun khabar kana to anan kuma inna zaidan talibun inna zaidan ismu inna talibun khabar inna shi maza ga khabar inna da ai marfu'i ne wa tabi'u lil marfu'i wa tabi'u lil marfu'i da duk abin da ya biyo marfu'i shi ma marfu'i ne duk abin da ya biyo marfu'i marfu'i ne duk abin da ya biyo mansubi duk abin da ya biyo majruri yawa wa kana Allahu ghafuran rahiman ai kaga rahiman ya biyo gafuran ne shi sai ya zama mansubi ka ce za ka ce abin nan za ka ce ja'a ƙwalibun mujtahidun muj ja'a ƙwalibun mujtahidun mhm. me talib ana eh fa'il ko eh ja mana fa'il ne ai ba cikin abin nan talibun fa'il ja'a kuma fi'il to shi mujtahidun fa hmm. na'at ku fahimci mujtahidin dinnan sifa na me na talib ya zama shine ma'anan na'atu sifa siffar ɗalib kenan to tun da mujtahidin ya biyo marfu'i shi ma sai ya zama marfu'i saboda ka ce a ɗalibin mujtahidan ba tun da mujtahidin siffa ce ta ta ɗalib to da ɗalib ya ɗauka shi mujtahid zai ɗauka sai ka ce a mujtahidin mujtahidin taba na najaha ɗalibin mujtahidin. shi sa ya ce a tabi'u lil marfoe marfo tun da shi ai kaga mujtahidin ya biyo marfoe ne shi sa ya zama marfoe ne ba wai marfu'i ne dan zaman kanshi ba kawai dan ya biyo marfoe ne sai ya ce wa tabi'u lil marfo su kuma abin da ke biyo marfoe guda hudu ne shi ce wa huwa arba'atu ashiya da abubuwa guda hudu ne ko dai annatu ya zama na'at na'at shi ne ma'ana sifa ai kaga mujtahidin sifa ne na me na talib wal ataf da adafi kamar ka ce a zaidun wa muhammadun eh zaidu ya zo dawa wa da muhammad to kamar yadda ka ce a zaidun kamar yadda ka ce a zaidun wa wa muhammadu za ka ce kamar yadda zaidu ya zo yi haka shi ma zai zama marfu in ka ce ja'a zaidun wa muhammadan to kuma bai zama ataf ba ya zama wani abu kun fahimci wannan ku ja'a zaidun wa muhammadun walaikun salam eh kun fahimci magana shi ko wai idan aka ce marfu'i da dhamma da dhammateni duk marfu'i ne duk marfu'i ne kun gane ko duk suna amsa sunan marfu'i ne in an zo ba za ka ce muhammadun abin nan <laughs> marfu'in bai zama mace ne ba <laughs> a gaye marfu'i ne wa tauki da kuma karfafa magana karfafa magana misali muhammad ya zo da kanshi ya za ka ce ba bi ra'asihi ba kaga ba za ka ce ja muhammadun bi ra'asihi ba eh. yi ja'a muhammadun nafsuhu ja'a muhammadun nafsuhu kaga nafsu ba iya na kalmata ta tsaya ba kaga yadda Muhammadu ya dauki dhamma rufu'a haka shi ma ya dauki rufu'a fasajada mala'ikatu kulluhum ajma'una fasajada mala'ikatu mala'ikatu kaga mala'ikatu shine me fa'il don su suke sujada kullu kulluhum domin kullu ita ma tana cikin siyak na umu na abin nan kai na taukid usul fiqh ya jamu na taukid kulluhum aka ce ma'una ita ma haka haka ba ce ajma'ina ba saboda da ajma'una da kullu duk tauki ne na wannan so ka tunda almalaikatu ya dauki marfu'i wannan sai zama marfu'un bi dhamma wani zama marfu'un bil wawi suna mm. eh. eh umum usul fiqh ne eh eh shekul umum ne suna yin da a nahau ba a'a aka ga nafsuhu ba ya ciki kuma taukid ne eh yauwa a kuma da yake suna umun kuma ba sa cikin segul ma taukid kuma mu bahamat a ga ba sa cikin nan a gani kamar da dai sauransu gaga anan kullu tauki ne ajima na tauki ne nafsu tauki ne sai biyu tunda ya biyo shi muhammad ya kace mu'akkad shi aka karfafa nafsu tauki fasajal mala'ikatu al mala'ikatu fa'il huwa mu'akkad kullu tauki wa huwa mudaf hum mudaf ilay ajma'u na taukid wal badal da badal shi ma yana cikin tawabi kun gane ko yana cikin tawabi za ka ce ja'a muhammadun ahuk ja'a ja'a muhammadun akhuk na farko akhuk marfu ne ko ba marfu ba ne eh ma sani marfu ne da me ya zama marfu saboda me eh al-asma'u sita asma'ul khamsa ko asma'u sita asma'u sita an ka kara hannu da khamsa an ka cire hannu yawwa to haka nan ja'a muhammadun fa'il kenan ahuka ahu badal dan wannan ya yi bayanin wannan muhammadu ne wannan eh abin nan abin nan dan uwanka muhammad ya zo sama da kace dan uwanka ya zo wanne a ciki yana da zaidu yana da amuru yana da abubakar yana da umar yana da usman kun bayyanci wannan ko daga ce muhammad sai sai ya bayyana eh, eh ba wani abu mm, badal ne eh, eh. daban-daban ne a a kai ai inda kai kamar da gashin baki sai ga komai yana tafiya daidai a harkar nahawu dauke shi abu ne mai saukin gaske fa la na nahawu abu ne mai saukin gaske kawai kagan ka lura duk wawan bai shige shi ba eh a badal ba badal bawan ba shiga ba za ka ce ja muhammadu wa akoka kana cewa wa akoka to bai zama badal ba ya zama ataf hmm? da Allah ta'ala ya ce alif lamim zalika alkitabu la raiba fi hudal lil muttaqin sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi bai ce wallazina yu'minuna bil ghaibi ba sai allazina yu'minuna bil ghaibi sai ce wa yuqimuna salata sai atafin yayi ta zuwa na sama amma na farko dan bayani ne na wancan bai zama abin nan ba to wannan dai sune almarfu'at kowannen su bayani zai zo akan shi su da guda wannan kawai taba kalashi ne babul fa'il babin da zai mana bayani kan fa'ili ba shine ɗayan marfu'i guda bakwai ba waɗannan abubuwan rike su zake da ka da an ce maka marfu'i sai ka lissafa su bari mu gwada ko yanzu na magani alfa'il alfa'il in ga ce alfa'ilu huwa lismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'lu kuna jina in an tambaye ka ta'arifin fa'ili ma huwa alfa'il sai ka ce alfa'ilu huwa lismu suna ne an fitar da fi'ili an fitar da harafi kun yi shiru da aka ce suna ne daman ba kalma guda uku ba ce ismun wa filin sun harfun al kun fahimci wannan kaga da aka ce ismi an fitar da fi'ili baya zuwa fa'ili harafi baya zuwa fa'ili almarfo suna ne da aka yi mashi rufu'a kaga fa'ili baya zuwa mansubi fa'ili baya zuwa fa'ili baya zuwa majzumi wanda ko majzumi a yaren malaman a yaren malaman haufa eh yaren malaman haufa wadda ke yaren sofa ya majuzubi ne wannan ya ya samu jazaba sai ga ana cikin zikiri ya kama cin kasa ya samu jazaba <laughs> ya kama kasa waya ya yi tajalli Allah <laughs> ta'ala ya sauki ko kokodin ya sha ne ko ko alabukun ya sha Allah wa huwa lismul marfu'u sunan da ake mai rufu'a kun ga tunda muka ce suna an fitar da waɗansu abubuwa da aka ce al marfu'u an fitar da wasu abubuwa al mazkuru qablahu fi'luhu wanda kafin fa'ilin an ambaci sa al mazkuru abinda aka ambata qablahu kafin shi fa'ilin kenan me aka ambata fi'luhu fi'ilinsa da muka ce ja'a muhammadun ko baka shi na rubuce ba ja'a muhammadun ina fa'ili ana saboda me kuka ce da shi fa'ili saboda suna ne ɗakina na biyu kuma marfu'un ne na kuma eh fi'il ya gabace shi me fi'ilin ne ja'a wannan shi kenan fa ka kammala li'irabin fa ka kammala na nahawin kenan sai ya tashi a tafi kawai فسجد الملائكة ina saboda yanzu zama yanzu fa'ili saboda marfu'i ne isuna ne marfu'i ne kuma aiki ya gabata me aikin sajada na kada mutum ya ce ya ji mala'iku duk mala'ikun da ya gani cikin ƙur'ani marfu'i ne ai fa'ili ne a'a saboda anan fa'ilin ya gabata shine sajada in ya dauki waje alul mala'ikata allazina hum inda rahmani inasa to kaga wannan bai zama fa'ili ba ko waje alul mala'ikata allazina ibadar rahman ko ko saba karanta ko mm, a karanta inda rahmani inasa a wushi duwa khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun fi inda galgala in ji mamu shatuwa ba da yake maganar da yake maganar abin nan ana karanta ibadur rahman ne wa ibadu bi rafa'i dali fi inda galgala ibadu bi rafa'i dali fi inda galgala yana bayana wani suka karanta ibadur rahman da kuma wani suka karanta inda rahman shi yasa an ka duba rubutun qur'ani da aka rubuta ya ake rubuta ibadu kar ku ci masa kilayi ba haka ake rubuta ibadu ba je ka duba abin nan wa ibadur rahmanin ladina yamshuna al-ardi hauna za ga haka aka rubuta amma waccan da muka karanta yanzu haka aka rubuta ibadu arma haka aka rubuta ta ainun ba'un sai alif ja sai kuma dalun haka aka rubuta ibadu Eh. a kai ni aluja nake kiran shi ni ba sai a guje kiran shi ba ai aluja kai ba dai aluja kai fuska kai <laughs> Allah kuwa ai karatun nan nasa na tajwidi mun ba mun hada da din nan da kaza ba sai hankali kaga na akwai saboda me ya sha bamban da wannan ai wannan ibadu ainun ba'un alif ma'ana alubaki sai dalun wannan kuma ainun al'uja alujada dalu wannan akwai wanda suka karanta inda saboda kar ku manta asalin rubutun qur'ani babu dugu gaba daya babu alujada babu alubaki haka yake haka ake karanta qur'ani su larabawan fiyo sun iya karatun shi haka eh ba sai suka sa nunin ba sai suka karanta da nunin eh ayan ka lura in ka lura ina abin nan shi ibrahim mai karanta mun nan karanta da sauri kajibo ya ce dan asabi eh mana karanta mana nan ah wai na sa a ko shi ba haushe kai tsaye ya san nan ɗaci ko an lankwasa ko ba a lankwasa ba shi kuma da ba ba haushe ba sai ya ga an lankwasa ta sosai haka kun lura da wannan ko yawato wannan yasa shi ba larabe da ganin nan kawai zai karanta kai tsaye to da ake ta musulunta al'amuran suka fara wani ba san larabci ba suka shiga to sai qur'ani ya buƙaci fa'a mai wasali a mai dogo ayi kaza ayi kaza kamar yadda muke bayanin ba ku sha'awa a farko farkon darasi to kuma sai na Uthman haka ya rubuta mushaf din haka ya rubuta shi kwamitin mahaddata da aka sa su rubuta alqur'ani mai girma nan ibadu rahman suka rubuta shi haka nan suka rubuta shi haka to haka yanzu wanda ya zo karanta waje alul malaikata allazina hum inda rahmani inda rahmani sai ya sa nuno anan karatun shi ko bai ba wanda ya zo karanta waje alul malaikata allazina hum ibadur rahman sai sa ba'un ya sa alif ja duk kalma ta dauka kun yi shiru tun da daman gaba ɗaya babu dugu la na sama la na ƙasa sai dai dugu aka yi alama dugon eh eh akwai irin waɗannan da yawa eh, duk tabbatattu ne garba ana karanta ƙwar'ani da su eh ba zai ba da ma'ana ɗaya ba waje alul mala'ikatan lazina hum inda rahamani sai suka sanya mala'iku waɗanda ke can wurin mai rahama suka sanya su a matsayin inasan mata ne a wushiru khalqahum ko kuma waje alul mala'ikatan lazina hum ibadur rahman suka sanya mala'iku waɗanda yake su mala'ikun bayi ne na Allah a ga magana ta abin nan kuma kowane sako da kowace kira da abin take sawa na sako eh? eh dole yana tasiri wannan a tafsiri sosai wannan sabanin kira yana tafsiri a tafsiri idan ka zo misali idan ka zo karanta hafsan inda za ka fara za ka fara a shi ne ka ba eh. Eh, idan isa ya zo haka zai karanta wajen alluma la'aikatar ladin hum inda rahmani tun da warshe aka yi karanta a wushi ruwa halkahun khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yas'aluna kai subhanallah ka duba a wushi ruwa halkahun ya aka rubuta wau din jan wau ne ko yawwa ai da ka dauki wani abu duk abin da ka gani a Qur'ani kar ka tsallake shi duk abin da ka saba ganin ka a ake rubuta shi kaga ga an rubuta shi saɓani yadda ka sani a Qur'ani to kar ka tsallake shi ka je kai tambaya za ka ga za ka ga akwai wani abu a wurin wasa ya al-kuffaru liman uqba kai dai ka san al ya ake rubuta shi ma ga ake rubuta shi ba kafin fa'un da alif baki da ra'un ko ba ga ake rubuta alkufar ba a kufar kuma khairun min ulayi kuma wani bara'atun fi zubar to a man ka dubocin ta suratar ra'adi wasu ya alamar kufaru ya aka rubuta ta ba haka aka rubuta ta ba za ka haka aka rubuta ta eh al-kuffar wanda ya rubuta wanda kaga in ka karanta haka sai zama al-kuffar kun shiru to dama kuma akwai wanda ya rubuta akwai wanda ya karanta akwai kuma wanda ya karanta al-kafiru sai haka tunda dama gargamanta duka da babu dugu kwata-kwata babu wasali wanda ya karanta wasu ya alamul kafir sai karanta sai sa albaki bayan kafin bayan kawalasa wanda ya sanya karanta alkufar sai ya sanya albaki bayan fa'un kira ta rubutun ya dauka daga ko bai dauka ba ya dauka a ya za da yi da al alkufaru ita ce to shi kenan alci al-jasiya gara ga amin yi ta tafsiri yi muku shahu ba nam mu koma kan karatun mu mun dan je arrasum mun dawo ilimi ne mai zaman kanshi ilimin da ake koyar da yadda ake rubutun alkur'ani mai girma duk iya rubutunka na larabci baya baka lasisin ka rubuta qur'ani sai ka koyi yadda ake rubuta qur'ani imam malik ibn anas yayi magana sosai akan rubuta qur'ani duk yadda kai zaka rubuta shi ne ko rubutu kake sai ka kawo li qaulihi ta'ala yadda yake a qur'ani haka zaka rubuta shi ba zaka rubuta shi da rubutun imla'i ba ai kenan akan haka ba haka zamu rubuta mala'ika ba agin ba haka yake ba haka ake rubuta haka magabata suke cewa yadda aka rubuta qur'ani haka za ka rubuta shi ko aya kai kwati yadda take a rubuta haka za ka rubuta ta waka ce za ka yi rubutun saboda rubutun wasiƙa daban rubutun imla'i muke kiran shi rubutun ƙur'ani kuma daban yadda magabata suka rubuta haka za ka rubuta shi kawai huwa وهو الفاعل هو الاسم المرفوع والمذكور قبله فعله هو على قسمين فعل يا biyu بيو فاعل كي يا كسكشي biyu ظاهر akwai fa'ilin zahir akwai mudumar akwai wanda yake fa'ili ne a mallamiri akwai kuma fa'ilin da yake suna ne zahiri kun gani fa zahiru na hau a yi ban ma karanta bakin ba ko a karanta bakin ko kuma tafi da fasara baki da ka ce na'am eh lokaci guda bari da yadda aka saba dan alfa'ilu huwa al-ismu al-marfu wal madhkuru qablahu fi'lu wa huwa ala qismayn zahirin wa mudmar فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت وقامت هند وتقوم هند وقامت هندان وتقوم هندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضرب وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا ايه كاتمي ايه <laughs> <laughs> kaji malamin islamiyya ya ce baka dajiya ta shigo <laughs> ya ce sai yanzu muka kai baka dajiya <laughs> eh? wani ajurumiya ce wani ajurumiya ce ba kaji ya maka abin nan ku ya ce akwai fa'ilun fahir kamar ka ce kama zaidun zaidun fa'ilun ne kuma ba ismin ne zahir ba yauwa wa yaqumu zaidun kaga qama madin yaqumu mudari sai bai kawo mana amri ba ya ba mu misalin fa'ili a madi ya ba mu misalin fa'ili a mudari bai ba mu misalin fa'ili a amur ba to sai da ce kuma anta eh anta kuma ba fa'ili ba ne ta tauki ne kun bai wannan ko sai zamana kenan ashe a fa'ili a amri fa'ilun mustatir ne na fata mun fahimci wannan fa'ilun ne mustatir ne amma a mawazi da mudari'i zahir ne yana zuwa zahir yana zuwa mudmar ka ce ya ƙo saboda watakila ni da kake gayawa na fahimci kowaye ba tare da ka kawo fa'ili ba wa qama zaidani kaga wannan abin nan qama zaid wa yaqumu zaid anan fi'lun mufrad kun yi shiru fa'ilun mudhakkar mufrad malam muhammad haka yake ko yawwa wa qama zaidani wa yaqumu zaidani anan fi'lun mufrad kuma muzakkar hakan na ma na farkon fi'ili din muzakkar ne kuma tilo ne na farko kenan na farko da na biyu na uku kuma fa'ilun musanna eh kuma muzakkar to ashe kenan yanzu ba za ka kawo alamatu ta siniya ba a fi'ili tun da fa'ilin ya zama musanna kun gane maganar tun da ka ce kama fi'ili az-zaidani fa'ilun marfu'un bil alfi li'annahu musanna hakan na mai kumu zaidani fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al-alf li'annahu musanna wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna wa yaqumu duk fi'ilin ne mufrad muzakkar amma az shi kuma fa'ilun ne marfu'un bil wawi li'annahu muzakkar sai zama ne dai kamar yadda muka ambata a baya idan ismin mufrad ne fa'ilin kenan ismin mufrad ne marfu'un ne bi dhamma marfu'un ne wa alamatu rafi a dhamma amma idan ya zama musanna ne to dama makaranta cikin alamatul marfu ne akwai al'alf fil musanna akwai wawun fil jami'i muzakkar salim kamar yadda muka yi a baya wa qamar rijalu wa yaqumur rijalu qamar rijalu wa yuqum rijal kaga na fa'il jam'u taksir ne eh sai zama marfu'un wa alamat a dhamma da mun yi wannan to yanzu tambaya ta ana tun daga na farko ko in ce na biyu qama zaidani kaga qama fi'ili ne mufrad zaidani musanna kun gano wannan qama az-zaiduna az-zaiduna da zakar salim ne Fama arrijalu a duk waɗannan a can na farko ba a kawo mana alamatu ta siniya ba a na biyu ba a kawo mana alamatu jam'i ba kun shiru ashe kenan wannan yana nuna mana fa'ili baya canzawa ko da fa'ilin mufrad ne fa'ilin musanna ne fa'ilin jam'i ne baya canzawa kun yi shiru ka ce ja a ƙwalibun idan ɗaliban suna da yawa za ka ce ja'u tullabu eh ka nan bai ce ƙamu a zaiduna ba sai ce mana ƙama zaidun bai ce ƙama zaidan ba sai ce ƙama zaidan fi'ilin ya zama mufrad fa'ilin ya zama musanna Allah ta'ala yana cewa ƙala rajulani kaga ƙala mufrad ne rajulani مثنى ne qala rajulani min ya yakhafuna anama Allahu alaihim saboda haka kenan fa'ilin bai canza ba to wannan abin haka yake ƙaunar wahidan ko kuwa eh kun shuru akwai kaulani wani da kudin cizo ya cije shi sai ce akaluni barahis akaluni baraghifu akalu fi'ilin jam'i ne ko mufrad baraghifu fa'ilin jam'i ne ko mufrad kaga anan sai yasa sa fi'ilin jam'i fa'ilin ma kuma jam'i shi sa ake kiran irin wannan lokatu akaluni baraghif kudaden cizo kaga sun cinye shi ai Eh, shi sa wannan shi ya zama shi ne matashiyar akaluni baraghifu eh balarabe ne wannan ai to wannan ya sa malamai suke tattaunawa akan wannan shin fi'ilin ba a bashi alama ba a sanya mai alama na jam'i ko ana sanya mai alama na jam'i ko da kuwa ya zama ko da kuwa ya zama ko da ku ya zama jam'i ko ya zama mufarad misali a gadi a nan ya sa mufarad abin nan akalu ni akalu bai ce akalani baragis ba kaga akalani baragis shine daidai da me qama ar-rijalu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to amma sai ce akalu ni baragis saboda haka kenan yanzu kai ma ya halatta ka ce katabu at-tullabu eh ka katabu ka san alamar jam'i shi ne me wawun sannan a tullabu jam'i tunda ya ce akaluni baraghis Allah madaukakin sarki yana cewa wa asarru najwa allazina zalamu wa asarru annajwa allazina zalamu eh lahiyatun qulubuhum ba wa asarru najwa allazina zalamu asarru fil mufran ne ko jami annajwa maf'ulun bihi ko allazina zalamu shine me fa'il allazina zalamu shine fa'il asar najwa allazina zalamu to yanzu fi'ilin ya zama jami'i fa'ilin ma kuma ha ana malaman na hufa sun ta magana ɗan kun ya fita cikin ƙa'ida da muka ambata mun ce zai zaiduna ya zai zaiduna eh nam amma nan kuma gashi Allah ta'ala yana cewa asarru najawa allazina zalamu aha me za ku ce eh kamar ya magana ta gani <laughs> yanzu kun biyo kun dawo ta shi kenan kun hakan nan wuri na biyu Allah ta'ala yana cewa wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allah alaihim thumma amu wa sammu kathiru minhum thumma amu wa sammu kathirun minhum ثم عموا و وصموا سيتي كثير ba fili madi ba ne alamar jam'i ba ana shine ne mai kuma ka ce kafirun waɗannan ayoyi guda biyu su kaɗai ne a ƙwar'ani da suke da wannan hukuncin da malamai suke dingali irabi wasu ka ce a ai ba fa'ili ba ne ai tafkidi ne ai badal ne ai kaza ne su ne dai ake magana a kansu kun lura da wannan da ke ko su ne ake magana a kansu kaga kamar da akaluni luni baraghis kaga akala yana da aka sami alamar jami'i can nan ma wa asarru wa asarru najawa allazina zalamu shi ma kaga nan an sami alamar jami'i nan ma wa sammu kafiru minu shi ma haka su ne ayoyi guda biyu da ke cikin alkur'ani a hadisi kuma hadisi ne guda da malamai ya fi shahara a bakin malamai wanda yake da irin wannan hukuncin ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar ya ta'aqabuna fili ne ko ba fili bane mudari'i ne yana cikin af'alul khamsa yana alamar jami'a cikin sa eh alamar jami'i ne ce wawun ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun kuma mala'ikatun shi ma fa'ili ne kuma jam'i na fata mafahimci wannan abun nan to ga a ce da an samu alama jam'i to amma anan malam bai kawo alama jam'i ba ya ce wa qamaz zaiduna wa qamaz zaidani wa yaqumuz zaidani wa qamaz zaiduna wa yaqumuz zaiduna wa qamar rijalu wa yaqumur rijalu ana fata mafahimci wannan da kyau ko yawwa saura ka wannan shine maganar da malamai suke yi shin ya ta'aqabuna fikum ya ta'aqabuna fi'l mudari marfu' bi thubut nun da yana min al-af'al al wawun fa'il mala'ikatu suka ce badal waɗanda suka kauce ma suka kauce ma wannan kenan suke akan wannan daidai wa daida kenan suka ce a wannan badal ne ba ba fa'ili bane eh a'a me izabi da ga wani ya faɗa a cikin larabcin ana faɗa ana cewa wani ya ci akalu ni baraghis sai dai a ce wancan ba shi ya fi shahara ba ba shi ya fi yawa ba wannan shi ne ya fi yawa kun yi shiru amma larabci ne mai kyau dama ba magana da ake shi ne larabci mai kyau tunda ku har ayoyi guda biyu sun zo da shi a cikin ƙwar'ani wanda ke ƙwar'ani kuma ne shakun dum eh bada mun fada a darasin mu na farko abubuwan da ake kafa hujja da su an hau ƙur'ani hadisi da kalamul arab kuma ga shi ya ce aka luni waƙamat hindu هند وتقوم هند وقامت الهنداني وتقوم الهنداني وقامت الهندات وتقوم الهندات shi kenan ai nan duk kamat dai wannan ta'un din ta'un ce ta ta'anis alamatu ta'anis kenan wanda ke nuna fi'ilin mu'annas ne ba mu muzakkar ba a can da muka na zaidun zaidun kaga duk kama kama ne amma yanzu ya nuna mana kenan in fi'ili mace ne in fa'ili na mace zaka sanya alama eh zaka sanya alama kama sai ka ce qamat kun fahimci wannan ko in ya cika sharuɗa abin nan ka in wani abu ba su gita mai ba in wani abu ba su gita mai ba amma wasu abu sun gita mai to fa abin nan in wasu abu sun gita mai to sai a hankali amin wa qala niswatun kun ji ko wa qala niswatun fil madina fataha an nafsi anan sai ce qala niswatun kaga niswatin jami'i ne kuma na na mata suka ce idan fi'ili ya zama jam'u abana idan fa'ili ya zama jam'u taksir idan fa'ili ya zama jam'u taksir to ya halatta fi'ilin ya zama muzakkar ko ya zama mu'annas saboda haka tun da yace qamar rijalu ya halatta kace qamatir rijalu kai gunda ka kace qamatir rijalu in amma magana kace Allah ya ce qalat rusuluhum afillahi shak eh ko ba kike ba qalat rusuluhum ana magana suka ce wallahi ja'an nisa'u al-yawma ja'an nisa'u sai ce oh! suka ce yana ina Allah ya ce wa qala niswatun fil madina ai shikenan ai idan za ce na da mu ba shi da wahala ai eh, in ka iya bakin ka shikenan kawai ana ba ta mu bai ci wannan da kyau Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu mhm. ja'a bai ce ja'at ba kun yi shiru saboda me ja'a shine me fi'ilin ina fa'ilin al-mu'minatu tsakanin fi'ili da fa'ili a haɗe suke ko an raba a ku duba ne, ku duba ayar a raba suke ja'a ja'a kumul mi. natu a haɗe suke ko ba haɗe suke ba eh kun yi shiru ja'a daban almu'minat fa'ili daban me ya raba su kum eh kum shi ya raba kun yi shiru to idan ya zama na fa'ili ya zama mu'annas kun gane ko amma tsakanin fa'ilin da fi'ilin an raba su ya halitta fa'ilin ya zama mazakar za ka ce ja'al yawma talibat ja al yawma talibat saboda me ya an raba ko ba raba ba da me shikenan kawai gashi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu tunda an raba tsakanin fa'ili da fi'ili da kum shikenan sai filin ya dauki abin nan eh shine an raba shi shine wani abu ya shiga tsakani din kaga kenan a fi'ili a fi'ilin fi'ilin da yake muannas ana akwai al'ana buƙatar alamatu ta'anis alamatu ta'anis kuma shine ita ce ta usakina daurarriya ta wanda muke a baya duk da cewar anan kaga wa qamatil hindani kaga ta wannan bata zama daurarriya ba ta zama me an mata kasara ai mun yi wannan magana a darasin mu na biyu ko in muku sha'afu ba cewar eh wannan kasara din arida ce qamatil hindani kamatul hindani hindu guda biyu sun miƙe sai aka sanya ti kamatul hindani ai wannan arida ce saboda asalin shi kamat eh al aga ga ɗauri ga ɗauri sai aka kwance wannan don ya tashi wannan aka kwance wannan ɗaurari don ta ɗauri wannan eh mun yi wannan ai in ba ku sha'awa ba muka kawo qalat imra'atul azizi da wa qalat wa qalatu lahum li ukhrihum ɗaya da bamu kawo ba cikon ta uku shine fadin Allah ta'ala cikin suratul fusilat qalata atana ta'in hmm qalata ba ga tawta anis din ba ba ita kuma ita ce daurariyar ba to gashi kuma yanzu an mata fataha kuma ita ce alamata ta anis ɗin saboda mai yake mata fataha eh yawwa na muhammad saboda akwai ɗaure na alfun wanda yake wannan alfun ɗin yana nuna alamar abu biyu ne to kuma shi sakin ne sannan fataha ita za ta ɗauri alfin kamar da kasara take ɗaurin ya'un a kuma ta ɗauri wawun don mata ɗauri wawun to shine dai ga suna wa ƙamatul hindani wa ƙomul hindani wa ƙamatul hindatu wa الهندات hindatu wa هنود hunud hunud yana da ma'ana guda biyu nan yana nufin hindu da yawa ka gane wannan da kyau ko kuma na akan ce hunud mutanen kasar indiya indiyawa kenan eh kun gane wannan saboda ka yanzu kaga da ya ce wa qamatul hunud ya nuna hindu hindu da yawa sun miƙe Wata taqumul hunud kaga anan hunud da hunud din da maka kawo wannan jam'u taksir ne amma hindatu jam'u annas salim ne hindani musanna ne hindu kuma mufrad wa qama akhuka wa yaqumu akhuka qama akhuka da yaqumu akhuka na marfu'in ne da me li'annahu min al-asma'i al-khamsa wa qama hulami wa kuma hulami Na kuma marfu'un ne eh kun fahimci tunanin da ke ko abin nan mana min ha ishtighalil muhalli bi harakatil munasib marfu'i ne gulami abin da ya hana ba ga rufu a kurukuru ba saboda wurin da za a yi marufu'a ya shagaltu da wani wasali da wani harfi da ke kusa da shi saboda mimun tana da rufu'a ya'un kuma tana da ɗauri to haga a cire rufu'an nan ta koma ɗauri a bannan rufu'an nan ta koma kisira zai fi don kisira ta ɗauri ya ka ce gulami ya fi da ka kawo rufu'a akan mimun kuma ka ce wai kana son ka ɗauri ya'un da ita wa ma ba zalika da abin da ya kama da wannan ina ganin nan mu tsaya da izinin Allah maɗaukin sarki ishtighal muhalli bi harakatil munasib yanzu ke mun fahimci a idan fi'ili yana mufrad idan abin nan fa'ili mufrad ne zai zama marfu ne bai zama zahira eh sai dai idan yana idan fa'ilin asma'ul khamsa ne sai zama marfu bilwawi kun shuru idan fa'ilin mu'annas ne abin nan musanna idan fi'ilin idan fa'ilin musanna ne to zai zama marfu bil alfi idan fa'ilin jan muzakkar salim ne zai zama marfu'un bilwa idan fa'ilin jam'u takasir ne zai zama marfu'un bidonma a zahira tunda mun yi na'ar ar-rijalu da na hunud mun fahimci wannan da kyau ko idan fi'ili idan fa'ili jam'i ne musanna ne ko jam'i fi'ilin da yana na a matsayin shi na mufrad kamar yadda idan fa'ili idan fa'ili mufrad ne fi'ili ma mufarar ne wannan sananne ne to amma idan fa'ili musanna ne kamar julani ko kuma jam'i ne kamar arrijalu fa'ilin yana na a mufarar ɗin shi ko kuma za ka sanya mai alamar tasniya ko alamar jam'i kana da fuska nawa ko ka sanya mai alamar jam'i ka ce ka yaren akalu akaluni albarakis sai dai ba shi ya fi shahara ba amma yare ne mai kyawun gaske don ƙur'ani ya zo da shi sai dai ku lura ba shi ya fi yawa ba kun gane wannan da kyau ko ba shi ya fi yawa ba dan zaka ga da yawa wa qala allazina ashraku wa qala kaga qala fi'li ne mufrad ne allazina ashraku wa qala al kafiruna da zaka ga fi'li ya zama mufrad shi ya fi yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik